Guarantee Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Barka da Hantsi Najeriya shirin kamfanin yada labarai na leadership da muke gabatar muku shi kai tsaye a ɗakinmu na watsa shirye-shirye na word da ke babban birnin tarayya wato abuja suna na yusuf shaibu da zan jagoranci shirin tare da ni akwai abokin aiki na idris aliyu dauda sannan kuma akwai wakiliyanmu da ke kasar turkiya za ta kasance tare da mu a cikin wannan shiri Bisa adan wannan shirin a duk ranar labarai da da leadership Hausa ta wallafa a yau Juma'a. A wannan karan shirin ba zai kasa a gwiwa ba domin kuwa ya shirya tsaf zai kawo muku zafafan mahimman kanun labarai da leadership Hausa ta wallafa a yau Juma'a. Ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. A yau Juma'a takwas ga watan hudu na shekarar 2022 leadership hausa ta wallafa babban labarinta ne mai taken abin da ya sa muka ce a rika kwatun shaye-shaye kafin aure in ji buba marwa rawar da iyaye za su taka wajen hana 'ya'yansu ta'ammali da ƙwayoyi matakin da ake kai na yaƙi da matakin da ake kai na yaƙi da kawar da ƙwayar a najeriya wannan jarida ta samu tattaunawa da Buba Marwa, shugaban hukumar hana ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya, NDLA ba. To, Idun Saliu Dauda, ka ji abin da wannan shugaba ya faɗi ne kake ganin lalle wannan abun hakan da ya faɗi kam ya zai ƙayatar kuwa? Ya eh, zai ƙayatar saboda gaskiya maganar hana shaye kwayoyi hmm. ba za a samu a ah, nasarar kawar da shi ba in ba a samu haɗin kan iyaye ba hmm. dalili kwa iyaye su ne lokaci-lokaci suna tare da iyayen suna hmm. lura da waɗannan irin hali ciki ciki musamman uwa mahaifiya saboda shi dai mahaifi hmm. da safe zai tafi ma'aikaci ne zai ce aiki in ɗan kasuwa ne zai je kasuwa mm. dan gashi dai ko sana'a yake yi mm. shi zai bar gida yawanci take abin nan ko ko makaranta suka ce suka dawo za su zo su tare da ita wannan mahaifiyar mm. abin da kawai za ta bashi cewar ga bayanin ga abubuwan da ke faruwa da yara da ita ce za ta fi abin da su ta fi zama da su fiye da shi dole sai mahaifiya ta ta abin nan za su je su dawo daga makaranta za ta gane irin koya suke yawanci yadda wata ke ba dan ina da 'ya'ya mata da sun dawo ko daga babban makaranta za ta duba da a hankali a hankali tare da mu ina tare da ko eh ina tare da wannan mataki da buba marwa ya ce a dinga yin gwajin shaye-shaye kafin aure ina ga hakan ba zai kashe aure ba kuwa a gaskiya mataki ne mai kyau kamar yadda ake gwaji in a gaji ta mutu wato a gwada a gani idan wannan as ne ko kuma wannan ss ne za su yi aure to kamata ai shi ma a ce ana gwajin gaskiya wannan abu na shaye-shaye saboda abin ne ya yi kamari so da yawa zaka ga kayi bincike amma binciken bai zama isassu saboda akwai mutane da yawa wanda suke boye identity su sai an zo an yi aure ka ga ashe mashayi ka aura dan kwaya ka aura yau baya nan gobe baya nan jibi kawai ka wata rana ma kana zune dai kaga polisa sun zo maka gida a ce mai gidanka na shaye shaye kai kuma ka san baya sha a gida to ka irin wa'annan abubuwa duk ana samun matsaloli da yawa kuma mata da yawa sukan shiga hali saboda matsalar hali saboda irin wannan abu da ke faruwa so ina ganin abu ne mai kyau tun ga wasu kasashe da suka ci gaba duk ana yin irin wa'annan abubuwa mu ne da dama a Najeriya ba a fara yin wannan abu ba to gaskiya wannan abu da ya ce a dinga yi din nan ina ganin abu ne mai kyau sai dai na tabbata akwai wanda za su ga kaman cewa ba ba dole bane ko kuma irin ya saba wa shari'a ko wani abu amma ban tunanin shi wannan abu ya saba wa shari'a to akwai wani kuma labari mai taken ta yi wa mijinta yankan rago saboda za a yi mata kishiya wata ya zafin kishi hmm. har ya kai ga irin ɗaukan wannan mataki Eh to, ka san shi sa aka ce akwai kishin ma iri-iri, akwai kishin da za a yi ta na hankali kuma akwai wani kishi da za a yi ta na rashin hankali. To, so da yawa wasu mata ba su da tunani akan wani abubuwa irin in ta zo na kan kishi. Kishi shi wani abu ne ka auri mutum ko kuma kana tare da mutum kuma kana son mutum dole da ma ka yi kishinsa. Amma za ka iya yin kishin sa a addinance ko kuma yanda ya kamata amma ba wai har wani kishi da zai kai ka kai tunanin ma ka ɗauki wuƙa wai har kama mutum yankan rago to kaga wannan abu gaskiya yi kamari kamar yadda wannan matan ta kashe mijinta Joseph a Oyo din nan ta mashi wannan yankan rago din. Duk ana cikin wannan ma ba a gama wannan ba kuma majiyanmu na leadership din suka kara cewa akwai shi ma wanda shi ma ya tafi hotel nan yana cikin zina da wata, yarinya shi ma nan ya mutu a cikin hotel din. To dai ga abubuwa dai makamancin wa'annan abubuwa dai da sauransu. so gaskiya kishi bai kamata a ce har ya kai wannan ba kuma duk mata masu yin wani ya kamata a ce an ana hukunta su yanda ya kamata saboda an sha yin haka kuma sau idan aka kama su aka kai su ko da prison ne bai wuce a shekara biyu ba sai su fito in suka fito to wasu kowa ma ana bashi daman cewa ai to idan kai ba shari'an rai da rai bane ko kuma ba wani abu bane shi yasa abin yanzu har ya zama dan ruwan dare a Najeriya wannan a ce ta kashe wani wani a ce ta ma wannan yankan rago wanda gaskiya bai kamata ba. Hmm. Ah. Idris Ali Dauda akwai wani labari da na hango mai taken matsalan tsaron jihar Kaduna yadda al'amura ke ƙara dagulewa ƙwazon 'yan rufa'i wajen magance magancewa. Ya kake kallon eh. matsala ta yi kamari ba a jihar Kaduna? Idan da a ce tun farko gwamnan jihar kaduna mm. na mai girma na su ahmed dan mm. ya hakira taron irin zanci yan jarida ya yi na bbc yadda za a abunan na ya ba da shawarwari mm. ina ganin shawarwarin na ba amfani da su inda ana shawarar shi cewa ba wai a bari sai su ɗan ta'adar da ba sai su kawo eh, hari eh. a je inda suke a zakulo su a gama da su gaba ɗaya shi ne amma ba wannan kana da abokin da gaba kuna ga abin da shi yana nan kai ke ma a hankali baka san lokacin da zai shigo maka ba kai kuma kana da damar da zaka abin su da suke ma yan ta'adda wasu ke so wasu makamai suna ba su ina ga su sojoji wanda dama tare suke da makaman nan daban-daban idan da ana amfani ana ɗauka waɗannan matakan da shi ah, gwamnan jihar Kaduna ce ai da yanzu sai dai labari gaskiya ne wannan har ila yau akwai wani labari mai taken matan waya a kano matsalar ta iyaye ce koko ta mahukunta rukayya wani eh, wani eh, kika mana a kan wannan labari eh to gaskiya matsalar um, kwashar waya da ake yi a kano matsala ce da ta addabi kowa ta addabi al'umma saboda mm. kullum a rana idan ka duba social media yanar gizo in baka ga wannan abu ya faru a nan ba to ya faru a can wanda abu ya kai ga kashe-kashe da sauransu wanda kuma yawanci wannan kwace-kwacen waya a Kano take faruwa kuma a Kano din ma a cikin gari sai kai mamaki da rana tsaka a ce wai an kashe wane an kwace ma wannan wane waya da sauransu to mu da muka bincike mu muka gano cewa to shi wannan matsalar kwacen waya din to matsalar eh, ta iyaye ce ko ko ta mahukunta to idan muka duba da ga cewa gaskiya ya kamata a ce wannan matsalar tsaro ba an bama mun ba bane wato jam'i'a tsaro su kare wannan abin matsalar na ta faru ne tun daga kan iyaye kana da ɗa ne baka san tarbiyyarsa ba na ɗaya na biyu baka san wane ne abokan tarayyarsa ba na uku kuma yaro ne zaka gan shi yau ya kawo maka wannan abu gida ya kawo maka wannan kuɗi gida ba zaka tambaye shi ina ya samo wannan kuɗi ba da sauransu saboda abubuwan da ke faruwa a Kano wasu zaka ga wai har wurin bukukuwa babu mata babu maza a wannan harka na kwace-kwacen waya a wurin bukukuwa ma kana zaune ka idan ije wayar ka kafin ka ce wani abu an sace masu mashin kuma su ma wani lokaci duk suna wannan abu masu taya uku zaka sun dauki fasinja sai sai an kusa sai su ce ai ba nan ne hanyar ba ko kuma wani abu haka in ka sauka irin kana so ka mika kuɗi kawai su dama sun riga sun shiri su fisge waya din so so da yawa duk waɗannan abubuwa ɗin na faruwa kuma a daidai gaskiya abubuwan da na gani su um, jami'an tsaro a um, nan garin Kano suna kokarin su ganin cewa an kiyaye wannan abin amma ya kamata a ce gaskiya iyaye su ma sun ƙara sa ido akan ƴaƴansu akan tarbiyya domin duk wannan abin rashin tarbiyya ke haifar da shi kuma ya kamata jami'an tsaro duk inda suka sani ake zuwa ake sai da waya ko da na hannu ne su mai da hankali a wannan wurare din nan su ga cewa yes ko da waya za su da na hannu sai an tabbatar wurin wanda aka siya din ne kuma ba wai wayar sata ba ce ko wani abu saboda gaskiya matsalar ta yi kamari kullum cikin tashin hankali ake na wannan matsalar kwace-kwacen waya a Kano. Har ila yau akwai labari mai taken asalin ta takurza da ta kai ga mm. tun fuke babban limamin masallacin 'yan majalisu. misali Sali da daya ta kalla ya lamarin. gaskiya lalle ba ta zaburka ba kama ba ce babba ce saboda shi yadda na ji shugaban kwamitin masallacin yadda ya magana eh. abin ya bani mamaki hmm. ba ina ganin dai a bisa ga yadda al'amura ya kamata su tafiya eh. limami ne ya kamata ya rika ɗauko wani babban al'amarin hudu ba da zai yi eh, ba sai an faɗa mashi ba to shi kuma na ji ya yi magana ci a sanata ɗansa da wanda shi ne shugaban kwamitin masallacin yan majalisu na abu eh. ya ce shi ah, malam nura khalid liman nura mm, khalid mm. baya amfani da abubuwan da suke faɗa masu kaga ku idan haka na liman ana faɗi maka cewar ga bayanan da zaka yi mm. idan ba liman ba ne kamar su ne limaman amma ba za su iya zuwa su nema to ai sun ce ai sun ce lalle masallaci ba wajen fagen sukar abin nan gwamnati bane ba kuma fage bane na wajen maganar siyasa ai ba maganar siyasa ba ko gwamnati maganar faɗin gaskiya ce eh. dan dai an ce mai kaza a jibu ba jibrin asas wannan haka haka ne eh lalle kam akwai kuma wani labari mai taken yayin da PDP ta yi watsi da tsarin karba karba Lallai akwai saurin cikon magana ke da. Akwai akwai saurin na ba ma ma ya wuce eh. har ma da gwano da zurna ko kamar eh, eh. sai dama yar allaci ta nuna waɗanda suke ganin cewa kamar sun a kai bante lokacin su yayi za su iya fita takara har su ci zaɓe sun ga cewa ashe ba za su iya ba. Kuma an riga an sai da mutane ɗan takara Bob su goma sha biyar. Eh, sha hudu kai sha hudu eh, ga wannan eh, ga wannan rahoton da wannan jarida ta muka samu mutum sha hudu suka sai kuma. kuma duk da ke uwa da makarfiya game da wannan al'amarin cewar abin nan zai wuce gwamnan a ah, Benue ba. A to ai shine shugaban shugaban kwamitin da aka wani abu da ake cewa sayan da ita shi kwamitin zartarwa na jam'iyyar ce. Ai abu ne ruwa ya riga ya kai ga wuya. Hmm. Kana tsakiyar ruwa gaba ga abinan dorina <laughs> baya ga kada ina za ka shiga lalle ka akwai abinci akwai ce ku ce kenan akwai babban matsala eh, shi kenan Allah ya sa a wani Allah ya gyara to ga wani labari za a sanya na'urori a iyakokin ruwan Najeriya don dakile haramtattun shige da fice eh. ai ba tun yau tuntuni ma ya kamata ya ce wannan matakin an ɗauki shi fiye da shekara goma eh. duk waɗannan kuɗaɗen da ake sayo na maganar tsaro a ya kamata su ne za a yi amfani da wannan hmm. kamar ke yanzu a ce su ɗan ta'adda suna can wani wuri su san inda za su je su kai hari amma ku da kuke da jami'an tsaro hmm. waɗanda da na da na'urorin da ya kamata a ce ku ba ku sani ba kuna nan ma ciki zaune sai kawai ku ga an kawo muku hari saboda rashin ɗaukan wata tsaya a ƙasar turkiya ai ƙasa a gefen bakin teku ai suna da na'urorin da suke kallon abubuwa yadda yake tafiya ko a sosai da ai akwai yan weather forecast akwai kuma masu kula da ruwa da sauransu so duk bakin tekun nan zaka ga cewa akwai idan ma har wani sabon ruwa ta shiga ko kuma wata dattin ruwa ko kuma wani nau'i ta canja ta ruwa zaka ga cewa duk suna gani a cikin kwamfuta ɗinsu kuma suna kula da oke wannan ruwa da idan ta shiga nan wurin za ta canja kuma idan mutane suka yi amfani da ita wannan ruwa din za ta samu matsala kamar yadda cikin satin na a nan garin da nake wato kaisari ake ta samu matsala mutane na ta eh, korafi akan cewa alam yayi yawa a cikin ruwa din da sauransu. to wanda shi mm. gwamnatin kasar yanzu take faman ta ɗauki mataki akan wa'annan mm. abubuwa saboda idan mm. kana shan ruwan ma zaka je akwai alam a cikin ta alam din irin ta yawa har tana dan gardagar iya a baki so so da yawa gaskiya kasashen da aka ci gaba sosai ana kula da wannan abu sosai mu ma a Najeriya sai dai a ce okay za a yi za a yi din har yanzu din dai shiru amma muna fatan cewa insha Allahu a abin nan a yi wani abu akai saboda ruwa ita ce rayuwa in babu ruwa ai babu rayuwa Lallai kam ciki ce Najeriya kenan an biyo mu ba an bar mu a baya kenan. A gaskiya an bar mu a baya a fannin ruwa yin za ka lura da yadda za ka ga wasu garuruka wani ruwan za ka kana shan shi kamar kana shan ruwan milo kamar milo ce ka kada ka kake sha so kaga dole a kasance ma da cututtuka irin su malaria su typhoid da sauransu saboda ba abin da ke haifar da typhoid kamar shi ruwa rashin samun tsaftataccen ruwa. saboda idan akwai mm. ruwa mai tsafta ka ga cewa babu ma batun typhoid kamar wasu kasashe ai duk basu da wannan cuta ta typhoid ne amma mu a Najeriya in ka zo duk yawancin mu zaka gani in babu malaria to akwai typhoid kuma duk abin da ke haifar da wannan abun matsalar tsaftataccen ruwa ne mm. gaskiya ne to kai tsaye za mu tafi sashin madubin rayuwa mm. ya mai rayuwar namu yake cewa ne yau eh to a cikin shafinmu na madubin rayuwa gaskiya ta zo da abubuwa da yawa na wannan sati din wurin guda biyar zuwa shida to daga ciki da akwai daga bakin wata matashiya hafsat azare ta ce ga abubuwan da da suka zaburar da ita zuwa shiga harkar siyasa a ciki kuma muna da abubuwan da suka kamata mai gida ya yi lokacin ramadan sannan kuma a ciki muna da matasa ga abin da za ku ba muhimmanci duka shi ma a watan ramadan saboda muna cikin wannan wata ne na ramadan so duka yawancin abubuwan da muka kawo ya abubuwa ne da ya shafi watan ramadani sannan kuma ga yadda uwar gida za ta hada wato yambos wato yambos kenan an san dai lokacin ramadan lokaci da ake mm. son abubuwan marmari dai da sauransu sannan kuma a ciki kuma akwai inda aka yi rubutu akan falala da eh, takawar da azumin watan ramadan ya kunsa mm. duka a ciki abubuwa ne da yake ilmantarwa akan abubuwan watan ramadana da sauransu sannan akwai wata kiki wang yadda tufafi masu ja tufafi ja ya samu karbuwa a Hollywood sosai sosai. So duka dai a ciki dai akwai bayanai dai masu matukar mahimmanci a madubin dubawa na wannan sati na Lallai to kai tsaye za mu je shafi na goma sha shida, watan shafin da muka mai lakabi da babban bango kamar eh. yadda da labarin kenan tun a abin nan ba yadda tufafi masu launin ja eh. na sinawa suka samu karbuwa a hollywood eh. lallai kamar katsa in ka za ka kalla ga ga hotuna nan masu ƙayatarwa ta a cikin wannan shafi idan mutum ya samu wannan jarida ya duba shafi na sha shida zai ga wannan cikakken labari na sha bakwai lallai kam idan muka je shafi na sha takwas kuwa shafin da muka yi lakabi da kirki adon mace kamar yadda wakiliyarmu ta riga ta faɗa an kawo yadda uwar gida za ta haɗa yambos. Mm. Yambos ba ta ta abu da ake yi da doya kenan da ake dan murmurzawa wasu sukan dan sa dan nama a ciki haka da dan da sauransu. Abu ne gaskiya da lokacin Ramadan ya kamata a ce irin dan kowane gida ana yi ba kullum za a dinga cin dan kosai da alalan nan ba ya kamata ana samun canjin launi da abubuwa haka saboda watan Ramadana lokaci ne da ya kamata a ce an dan yi wani sabon abu kuma an san yanda akan gaji da wasu abubuwan kamar su kosai su kunu da sauransu. Lallai kam, ai dan haka ne ma a ado da kwalliya aka kawo gyaran jiki ga azumi. Sosai sosai shi ma yana da matukar amfani sosai sosai. Lalle kam. To idan muka je shafi na 21 kuwa kotu da ɗan sanda. A wannan kotu da ɗan sanda mai ka hango mun. Wato eh, ta yi wa mijinta yankan rago saboda zai yi mata Lalle kam ai wannan. abu ya zama kamar ma ruwan dare a Najeriya. Lalle. San da yake ba a ɗaukar babban mataki ya kamata ita ma da take mai yankan rago ita ma a yi mata yankan ragon. Tunda mm. ana yin haka da an ɗauki ba ba a ce wai ɗaurin rai da rai ba. Wannan ɗaurin rai da rai akwai lokacin da ake cewa an gafa samun wani. Eh sai a ce ku kuma an ba da belin mutum da sauransu. Yanzu ake cewa idan baka son jaki ya kare kai kar ka hau. Lallai ka rika ya a ƙarƙashin shafin akwai wata akwai wani abu na eh, wani labari mai taken babban abokin ango ya sace kayan amarya a Kano. Me za ki ce? gaskiya shi wannan labari ya bani dariya da na karanta ta because um, gaskiya har yanzu ni ina jin baban yadda da wannan labari ba dole na san um, daga nan mun samo eh, kwakwaran bayani wanda ya nuni cewa gaskiya gaskiya ne kuma wannan abu ya faru a Kano cewa abokin ango ya sace kayan lefe to gaskiya abin sai ka ce a fim saboda ina mamakin yadda aka yi a ina aka ije kayan <laughs> da har abokin ango <laughs> ya sace kayan lefe to gaskiya abu bai yi kyau ba kuma abu gaskiya ya yi muni sosai kuma na tabbata saboda yadda ne shi har abokin ango ya nuna wa shi abokin nasa lefan kuma da yadda ake ciki to kuma ka ga yanzu nan da mu da mu mata ɗauki wannan lefan idan babu ita babu aure to kaga babu laifi ai kamar auren ta fasu kenan in ba wai za a yi ta a bashi ba wannan haka yake to kila kila da can yana ciki ne shi yasa ana zama ba babban aboki ba ne babban maki gaskiya gaskiya aka samu wannan jarida aka duba shafi na ashirin akwai wannan <laughs> cikakken labari idan muka je shafi na ashirin da ɗaya daga likita daga likita kwarai kuwa me ya kawo mana wannan dalilin da ya sa wasu cututtuka suka fi a ba da matsala a lokacin zafi da lokacin sanyi idan mutum ya karanta wannan hira ce aka yi da wani likita eh, sai eh. kuma daga ƙasa akwai mai gida ran gida mm. abubuwan da suka kamata mai gida ya yi lokacin azumin wutar ramadan oh, eh, to kimiyya da fasahar sadarwa fa a yasa ake ganin illar tiktok to duka ya kinji wata mm. abun nan wata kuma mukala Eh to maganan gaskiya na TikTok magana ne da nike tunanin cewa Allah ne ya kawo mu lokaci wanda mun samu irin advancement a fannin na'urori wato science and technology. Shi wato shi wannan um, yanar gizo za mu iya cewa zai iya kasancewa Twitter, Facebook ko TikTok da sauransu. Wuri ne da na san cewa za ka iya samun karuwa da sauransu za ka ƙara ilmantuwa kuma wuri ne wurin baje haja musamman ga waɗanda suke harkoki na business na yau da kullum to amma gaskiya mu a najeriya abun ya canja nau'i saboda tiktok ga waɗanda suka san me ma'anan abin da suke yi kuma abin da suke cin rayuwa za ka ga cewa suna amfani da tiktok wurin ilmantar da kansu wurin baje haja da sauransu amma mu najeriya ya zama wuri ne gaskiya musamman na 'yan arewa matan 'yan arewa yanzu an samu wurin baje rashin kunya nuna rashin tarbiyya da sauransu so gaskiya wani lokaci sai tunanin cewa ya kamata a ce hukuma ta shigo cikin wannan lamari na ganin cewa yes ta yi preventing mutane matasanmu musamman ga yin irin wannan batanci da suke yi bata malamai na addini da sauransu kuma da nuna abubuwan da Najeriya ba ita take ciki ba ba halin da Najeriya take ciki ba saboda kowa kawai da suna yin wani saboda duniya ta gansu ba sa yin abubuwa ne don ta kare mutuncin kasar su a'a sai dai suna yi ne na san kansu saboda su samu mabiya na wannan mm. abubuwa din so duk wa'annan abubuwa bai kamata ba kuma ya kamata matasan mu gaskiya mu san me muke yi saboda duk wani abu in ba komi akwai mutuwa saboda duk abin da kai idan ka bata kasan ka ne ko kuma kai na rashin tarbiyya wata rana idan ka mutu zaka zo ko zaka ga zai fara yawo za a ce wace ne ta kaza wace ne ta kaza wannan raye-raye da wake-wake da abubuwa ne muke na ilmantarwa na koyarwa ai da yafi wannan raye-rayen da ake yi da wake-waken nan da ake yi so gaskiya bai abu bane da ya kamata kuma ya kamata mu ƙara nazari a kai mu canja mi abin da ya kamata lallai idan muka je shafi na 23 kwa shafin taskira mai taskiran namu yake cewa taskira matasa ga abin da za ku ba muhimmanci a ramadan lallai wannan shafi ne wanda ya samu karbuwa saboda matasa maza da mata sun sun baje kolinsu a ciki. Hmm. Eh, abubuwan da ya kamata. ba wai a ta kallon waya ba ana ana yin tiktok ba lallai idan muka je shafi na 24 kuwa shafin goron juma'a wannan shafi ne na gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki wanda ake yi ta ko kwabo lallai kam <laughs> lallai akwai reno da tarbiyya kuma karkashin shafin kenan ba hmm, da zirga-zirgar yara a lokacin azumi lallai rukaya akwai akwai ah, kula da zirga-zirgar yara a lokacin azumi. Eh. eh to gaskiya lokacin azumi zan iya cewa lokaci ne da yake da ɗan sauri haka lokaci ne da ke da ɗan wuya musamman ga iyayenmu mata saboda za ka ga cewa su mazaje oke ya fita ya je ya yi nima to ita kuma mahaifanmu za ka gan cewa yes ga suna gida ga yara ga girke-girke in ma musamman ma a ce ma idan tana zuwa aiki da sauransu to idan aka zo gaskiya wurin kula da yara ka ga abin cewa ya yi like abin ya samu abin nan sosai gaskiya saboda wannan rashin dan samun lokaci din nan amma still zan iya cewa gaskiya abin da nake gani iyayenmu gaskiya suna kokari ganin cewa yaran nasu sun je makaranta a lokacin azumi din kuma sun dawo kuma sun dube su ganin cewa yes ba su fita yawo ba yawace yawace da sauransu saboda lokacin azumi lokaci ne da kamata a ce kowa ya nasu kuma lokaci ne da kowa ke ta kan shi ganin cewa yes ya yi ibada karɓaɓɓa. lallai idan muka je shafi na 25 shafin da muka mai lakabi da dausayin musulunci mm. wanda shehu ismail umar almudame diwani yake gabatar mana a wannan karan ya kawo falala da takawar da azumin Ramadan ya kunsa. Idan aka samu wannan shafi akwai cikakken bayani a Idan muka je shafi na 26 kuwa shafin filin fatawa an eh. yi malam tambayoyi da dama kuma malam ya ba da amsa. Eh. Kaɗan daga cikin tambayoyin wanne daga ciki ka angu. Da farko mijina ya takura min mun sadu a Ramadan na mafita. wata tambaya da malam ya amsa. To ai wannan tambaya yawanci malamai zaka ga a cikin abin da suna yawa ana yawan yin wannan tambaya musamman shi yasa hmm. nake magana a kwanakin baya wannan satin da ya wuce nake cewa akwai ya kamata a samu ma doka malamai su dinga faɗakarwa akan matan da suke aure sati ɗaya ya rage azumi. saboda kowa ya sani oke wannan lokaci ne na amarci da sauransu to wasu zaka ga wai ana jibi azumi ma akwai wanda suka yi aure to sai ka ga an zo an yi auren kuma babu wannan rashin hakuri din nan da sauransu sai ka ga mutum akwai wacce ta zo tana tambaya ta ce malam ita cikin azumi ma ta kare azumi yayi so biyar to kaga idan aka dirga azumi so 60 so 60 kusan azumi ai 600 kenan da wani abu ban abin nan ba so kaga duk akan samu irin wannan matsala din to ni gan nake abin da irin zai kara kawo sauki a wannan abin shine a daina irin yawaita aure gab da lokacin azumi kamata a ce ana dan samun interval kamar koda wata uku wata hudu kafin a fara azumi kuma masu yin wannan ina ganin duka da rashin ilimi saboda idan har akwai imani akwai um, ilimi sosai kowa sun san cewa ba abu bane da ya kamata so amma wasu da kawai suna sun shagalta ne kuma ina gani gaskiya duka da laifin mazajen domin mu mata an san mu da rauni da sauransu amma namiji shi an san shi dama namiji ne kuma jarumi ne to kamata ya a ce shi yake nisantar kansa da irin wa'annan abubuwa in ya gama ba zai iya ba yana iya ya bar gidan har sai lokacin shan ruwa ya yi ko kuma gab da shan ruwa sai ya datin gaba shi ke girki a gidan ba da sauran abubuwa lallai kam akwai tambayoyi da dama wanda malam ya amsa su amma saboda karancin lokaci <laughs> za mu tsallake idan muka je shafi na 28 kuwa shafin noma da kiwo a wannan karan an kawo dabarun noman auduga na zamani. Idan ba auduga? Lallai kan ba ba tufafi ma. Ba tufafi. Wannan haka yi. Ba sutura. Lallai. Eh. Mu kuma ma in babu auduga ai babu abin dan cleansing fuska. Da ita muke samu muke dan goge fuska ake dan cire ɗan Da sauransu. Lallai kan haka yake. To idan eh. muka je duniya ina labari kuwa. Hmm. Duniya ina labari na wannan satin an kawo kasashen da suka fi farin ciki da waɗanda suka fi kunci a duniya. Eh. Duka ya kin ji abin da aka kawo a duniya ina labari kenan. Eh to a duniya gaskiya yanzu za mu ce a cikin kasashen da suka fi kunci a lokacin nan su ne su irin su Filistin da sauransu saboda mutane ne da suna ta samun matsalar rashin tsaro da takura da sauransu Ka da kasar iraki da sauransu so mutane ne gaskiya da suna cikin kunci kuma mutane ne da yawanci a garurukan kasashen nan musulmai ne sosai to musamman wannan lokacin azumi ba su samun damar yin ibada yadda ta kamata to kuma akwai kasashe soriya gaskiya wanda suna cikin farin ciki sosai sosai musamman ma zan iya cewa kasar turkiya nan da nake ciki zan iya cewa suna ɗaya daga cikin kasashen da suna cikin farin ciki sosai ga watar azumi saboda ba akwai wadatacciyar Um, tsaro da kuma gaskiya um, talauci ba zan iya cewa akwai shi a din sosai ba da sauransu so kuma gwamnatinsu tana kokari ganin cewa yes ta taimaka masu ta taimaka wa marasa shi musamman lokacin azumin nan yadda ta ko ina sako sako ana taimaka so gaskiya suna da cikin mutanen da a cikin program sun idan ka duba a yanar gizo za ka ga suna nuna farin ciki da yadda gwamnatinsu take taimaka masu lallai kam idan muka je shafi na talatin bangaren wasanni a wannan makon me aka kawo bangaren wasanni fifa ta fitar da jadawalin kofin duniya lallai kam kasan ya karatu sai dai kuma najeriya ba ta samu gurbin shiga ba sai mu ce da allah ya sauka mm. so bayan ci ba bayan muncin ta bayan munich bayan munich na eh. fatan zuwa eh, zura kwallaye ɗari a kakar wasa ta bana lallai mm. kam to <laughs> idan muka je shafi na talatin da 32 kuwa shafin kimiyyar zamantakewa wanda Suleiman Bala Idris ke gabatar mana a wannan karan ya kawo da zamantakewa a kasar Hausa. Eh. To kin ji rika ya abinda zakakurin daraktan namu ya kawo wannan makon. Eh to ai ku ya kamata ku yi bayani ku fashe baki akan wannan zamantakewa a abin da tunga ku ne magidanta. na tabbata kun fi mu sanin wa'annan abubuwa yadda zamantakewa take a na auratayya da sauransu. Eh to ai mun ban mu masu kallo da saurare duk wanda ya samu wannan jarida ya duba shafi na eh. talatin da biyu ya samu eh. wannan cikin labarin a ciki. Kuma za su iya eh. bibiyan mu don su gaya mana nasu ra'ayin akan duk wa'annan batutuwa da muka yi magana. Lallai kam haka yake. Me babba da zaka yake ce Idris Ali da da. Babba da zaka 'yan rufa'i da Tinubu. Hmm. mun san da ta takara amma Allah zai mana eh, zafi. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group. Hmm. To masu kallon mu da sauraron mu mun gode sosai da kuke bibiyan mu a cikin wannan shiri namu na Leadership Hausa. so kuma gaskiya um, musamman cikin wannan watan azumi din ya kamata irin a kara ƙwazo ganin cewa yes an yi ibada sosai an nima abin da ake nema kuma ya kasance ana addu'a sosai saboda halin da ƙasar mu Najeriya take ciki ya kamata a ce mun kara da addu'a da ganin Allah ya kawo mana mafita kuma Allah ya taimaki shugabannin mu ba wai kuma mu shigo mu ta zagaye zage zage ba saboda shi zage zagen nan bai haifar da ɗa mai ido kuma sai dai ya kara sa masu kara ɓaci ko kuma ɓatin sani da sauransu kuma wannan shiri da muke kawo maku duk shiri ne ingantattu shiri ne da muka yi bincike sosai a kansu muke kawo maku kuma muna fatan cewa duk wani abu da muka faɗa idan har kuna da wani ja ko kuma wani abu da kuke ganin cewa ya dan shige muku kuna so ku yi tambaya kuna iya tuntuɓar mu ta email address ɗinmu ko kuma kuna iya kiran mu ta lambar waya da sauransu ganin cewa yes saboda muna yin wannan abu ne don ku. kuma don ku ilmantu don ku faɗakantu da sauransu har da nishaɗantuwa to mun gode sosai sosai da bibiyan wannan muhawara ta mu kuma duka ya mun gode sai idan Allah ya kai mu wani lokaci za mu kara tuntuɓan ki mun gode sosai ne a anan muka ja labulen shirin a madadin Yusuf Shahabu da na gabatar da shirin sai aboki aiki na da taya ni gabatar da shirin yusuf Aliyu Dauda. Muke muku fatan alkhairi ku kasance tare da mu a ranar Litinin da misalin karfe tara in Allah ya so ya yadda, za mu zo muku da waɗansu zafafan shirye-shirye ku kasance tare da mu. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.